kai inna lillahi kamar in kun barin wayo ni Allah bakin ciki na me faru kuma eh wallahi yaron nan na yayi ka bada ya ga haukata ni eh kin ga shegen can so haka kaka kokolwa ta buga kai kuma hankalin ka kwanci ko dan ubanka ina kuɗi na maza kawo suna an da ka sa da zo da sahi eh. amma ko da kai da zuban nan ko ila to dai na cece kuɗi kamar bayani kuɗin ka naira nawa na an gani in suna sun ka waɗi kai in suna ka canta ne dai kaman kuɗi na tun dai wallahi nan ko naira babban da kuma kuɗin da cinta ana ganin ba naka na ba dan kada ganin hankalinka ya tashi kuɗi da yawa na kai yasuwa amma ni kuma naira goma sha biyar na nan cinta wallahi mutala da don ubanka ah, ah, ah, ka kashe shi wallahi sha biyar cinta ba kuɗin ka na ba wai wala he he he wai Allah na shiga ku sun kashe ni wayo kuɗi na kai ma na ga ku ga bare in ja shege sai ya gwada min da min da kuɗi na eh bat kace me nan naka tura su ko a yanzu mace ce ci zame shi kaga cije na hada kai kai na kaji kaga hannun maza bai goyi mai gobe da mai wurin ga eh, eh, eh. da an kama kai kana bugu ne sai an so ka. ni dai wallahi ba yan Kan kan bari ba ya da dadiwa amma dai ba za ka gani baba wurin ga ni dai tsoro na kaji tunda ba kuɗin ka na ba ai dole ka ce min tsoro haka ji wallahi inda yana wurin ga komi ba ai ana ma duba mahaukaci hake sama naka cizo ba ya ka hukar ba kuma Allah da ka ba wurin sai na ci ubanka sadda muna lagos karkashin gada mu a kwana mu amma les in lagos mu ku hada a a cikin garin lagos ka ce min kada nake dan ko da ne wannan iskancin ba a yi ka ba yaro tsaya gani da na sa wallahi na kunna ruwa yanzu mutalan nan na biyu a sama duba bayan ka eh yaro ya cika tsoro tsaya gani kai wayo yanzu police ne da kai dan dan dan kaho dan Allah da ke mai hankuri dan girman Allah ranka dade wallahi sosai na wallahi kurkuku ne da kai お呦！